wasan da ake yi na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 amma takin wasan dab da na karshe a jiya kungiyar kwallon kafa ta juventus ta doke monaco da kwallo biyu da daya a karawar zagaye na biyu Juventus ta samu nasarar jefa kwallonta da farko ne a cikin mintuna na 33 da fara wasan ta kafa dan wasanta mai suna Manzuki daga bisani dan wasanta mai suna Dani Alves ya jefa kwallo a ragar Monaco na biyu a cikin mintuna na 44 ita kuwa Monaco ta samu nasarar jefa kwallo ɗaya tilo ne a ragar Juventus ta kafan dan wasan da mai suna Manfen a cikin minti na 69 da tara da fara wasan. A karawar ta farko dai Juventus ta bi Monaco har gida ta sha ta kwallo biyu da nema. Wannan ya hada jimillan Juventus tana da kwallo hudu, Monaco tana da ɗaya wannan nasara da kungiyar kwallon kafa ta juventus ta samu ya bata damar zuwa wasan karshe na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai uefa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 rabon juventus ta lashe wannan gasa tun shekara ta 1999 kimanin shekaru 21 kenan inda a shekara ta 2015 Juventus sun ta je wasan karshe inda suka buga da Barcelona Barcelona ta samu nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta Juventus a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid da ke kasar Spain za ta kara da takwararta ta Real Madrid a zagaye na biyu na gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai din inda za su buga wasan dab da na karshe semi final a karawan farko dai real madrid ta samu nasara akan atlantico madrid da kwallaye uku da nema don haka yanzu atlantico tana neman kwallaye hudu da babu kafin ta kai ga wasan karshe za a buga wasan ne da misalin karfe takwas saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. Haka zalika a bangaren Premier League na kasar Ingila na shekara 2016 zuwa 2017, Southampton za ta karbi bakuncin Arsenal a wasa ɗaya da ya rage kwante a tsakaninsu na gasar Premier League. Za a buga wasa ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya. a tarayyar najeriya kuwa bangaren nigerian professional football league premier league na bana na shekara 2016 zuwa 2017 shi ma za a kara a wasa ɗaya tilo da ya rage wanda ya zo kwanta a tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Gombe United a yau za ta karɓi bakuncin Inugu Rangers a Gombe da misalin karfe 4 na yammaci agogon Najeriya Nijar kuta lafiya.